أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على حكم أمريكا قدام الله تعالى wanda ya kara yau yau ne na goma sha hudu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da goma sha tara ga watan Mayu miladiya ta 2019 yau magana ciki, ikon Allah da zaɓar da shi za ɗaura karatun a daidai da kuma idan ya kwaru su mantawa mun tsaya a kan aya ta 29 yau kuma za mu tsora a kan aya ta 30 sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النار النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من ayoyin da suka gabata da ‘yan uwa ba su manta ba suna ta magana a kan abin da ya shafi ainihin yaƙi da amana da al'ulla tsakanin bayan Allah da kuma ainihin kiyaye dokokin Allah da kuma ne gargaɗi a mutane su nisanci abin da ake kira shirka da yau ma wannan aya ta daga cikin ayoyi da suke sake fitarwa da fili dangane da mai babu laifi mafi girma wanda ya kai mai ya kai shirka sakon Allah na shirka da kuma yadda ahlul kitabi mana yahudu da nasara su ne yahuda da kristoci yadda suka yi shirka su suka bar Allah ta'ala suka riƙe annabawan Allah da yin ne da shi ne wannan darasi daga cikin darsan da za mu koya ke Allah ta'ala ya ce wa qalatu na uzairu ibn Ya yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne wa qalat an-nasara masu masih Allah nasara kuma suna krista suka ce Almasihu abin shafa da albarka ibn Allah suka ce ɗan Allah ne Allah ya ce zalika wanda ya fara wancanan kama zantukansu ne da bakunansu mana sun faɗi wannan da bakinsu amma ba haka ba ne ma'anar sun faɗa ne da baki amma Allah bai da ɗa kuma bai da mata bai da uba bai da uwa bai da kowa shi kaɗe shi za a ce shi ne al'adu samad shi kaɗai ake nufi da bukatu da ka shi ne Allah a ɗaya tilo ya ce to ba haihu na da lalai na kafaru na irin wannan magana da suka yi suna yin magana da wadda ta kama da irin maganganu da suka zo kafirai gaba na wani lokaci Allah ya ce ba ƙatala Allah a nan ma'anar ƙatala Allah ya ɗine musu ana yi fako ta yaya ake kau da su ta yaya suke kaucewa ta yaya suke bin ƙarya su bar gaskiya shi ne malam ya ce ai wa qalat nasara uzair ibn allah wa qalat nasara ai wa qalat yahud uzair ibn allah wa qalat nasara masih ibn allah yace laqad asharaka al yahud billahi indama za'amu anna uzairan ibn allah yace lalle yahudawa sun haɗa Allah da wani a yayin da suka riya cewa koyar da Allah wa asharakan nasara sannan su ma nasara sun yi shirka billahi da Allah inda maddu'u annal masiha ibn Allah a yayin da suka yi da'awa su kai cewa mai dan al almasihu isa dan maryam dan Allah ne to a wannan Allah ya ce sun yi shirka dukan su biyu domin Allah bai rikita ba Allah komai da bukata a wajen ɗa ɗan adam shi ke da bukata a kan ƴaƴa shi sa yake son ɗa amma ubangiji bai da bukata wanda za ta kai shi har ya so ɗa kai akwai dalilin za su sa kai sha'awar samun ɗa kamar mai kamar neman agaci in samun nan Zaman in kana yin aikin alkhairi ka samu wadda zai yi gudun na wata aiki da ire-iren wannan abubuwa su za su sa ka ne ɗa game da ɗaya daga cikin annabawan Allah ya faɗa wa Ubangiji ya ce me yake ga Ubangiji cewa in inni wahana abomin ne wa ishta'ala su shayban falan akwai bi a ikon bishakiyar وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آخر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا kun ga ya faɗi dalilan da ya sa yake san ɗa to ubangiji bai da wannan dalilan balagala ya buƙaci ɗa idan ka jingina masa ɗa a gare shi to wannan jingina a kawai shirka domin abin da suke yi bayan sun jigina na kan kuma suna bauta wa yankan. da zartu masu kristiyanci a nan isa suke bauta ba allah ba haka yahudawa da suke addinin yahudanci yahudawa dan allah suke bauta a gunsu ba allah ba shi kuma allah abin da yake bukata abin bayansa su masa bauta da haka ma allah bai samu abin da zai zama kishi a gare shi kowa ko ɗan ko ɗa ko abu ma ko wani irin dangantaka Allah bai daga wannan cewa Allah yana da wannan shirka ne Allah ya kare shi sa Allah ya ce zalika qawluhum bi afwah ai hadha alqawl ikhtalaquhu min indi anfusihim yace wannan magana su suka kawo shi a karan kansu ba inda Allah ya ce shi yana da babu Allah bai nuna yana da tawa na ba zan fahimta yau kuma ko a bible duk da kuka ji kalmar son ba tana nufin asalin ɗa ba tana nufin bawa a matsayin bawa take ba ɗa ne yake ne ina ba zan fahimta so ba ɗa na a ce wannan ina da biological son ka za ka a ba haka yana nufin bawa wanda Allah ya zaɓe shi turo shi ya masa bauta daga shi kansa wannan annabi isa ko uzeru su da kansu bayan Allah ne ko ba su yadda sun danganta kansu ko sun kai kansu matsayin ubangiji sun yarda su menene su bayi ne na Allah daga ana Allah ya ce zalika qauluhum bi akwai? wannan shine abin da suka maganganun da suka ƙirƙiro a bakunansu a karan kansu kirkiro wani Allah ya ce to za ka kauna kaunar ladina kafaru da kai aiwahum bi zalika la wani qawlul mushrikeen min qawli duk da haka a maganar da suke faɗa ba ta yi kama da irin abin da mushrikan farko suka faɗa ba Allah ya ce ta qatalahum Allah ya ɗine musu anna yafakun ay qatalallahu mushrikeen Allah ya tsine cewa mushrikai ne ma'anar inuwa shi ne ci a an rahama a yi santantun da jin ɗan Allah shi ne ma'anar inuwa mutum da kun Allah ya ce ya nesan ta su da jami'an dukkansu kai kwai ya abdiluna anil haqqi ta ya suke karkacewa gaskiya ilal batil zuwa da barna babu dalili ko a hankalce bai ɗauki ka jingina ɗa ga Allah ba saboda wanda yake da buƙata. shi ne yake da bukatar ta to Allah bai da bukata Allah ya kira kansa algani ko mawadaci ya ga wadata ga komi duk abin da kake kake bukatar su shi Allah ce ne kansa kana bukatar ta, Allah ya wadatu a ta. kana bukatar mata Allah ya wadatu ne kana bukatar arziki Allah shi ne da azurtawa sun da ka duk abin da kake bukata Allah ya riga ya riga kansa ya ce huwal ganiyyu Shi ne Allah mawadaci an kulle shi da gudun komi babu wani abin da Allah zai zo yana da bukatar su bai shi da haka yan uwa mu gane cewa Allah ta'ala ne wanda yake mai wadata da haka bai bukatar wani mataimaki amma mutum ɗan adam wadda Allah ya zaɓe shi ya halicce shi to shi kuma yana da bukatar ta shi ne muka karanta wancan ayoyi da annabi wa zakariya yake faɗa ko yace rabbi inni wa an adawu yace ya Allah kashi na yayi rauni shekaru sun ci masa washta ala ra'as shekaru. kai na kuma furfuna ta bayyana a kai na akwai furfuna wani alamomi ne na me na bukatar wadda zai ce muke ka Allah bai bukatar wani sai ce fala kun bi du'a ka ko rabbi shakiya ya Allah roƙon ka nake ba zan zama a arziki ina tabbaci za ka biya mun bukatuna da nake da su a wajen ka sai ci gaba ya ƙara bayyana mishi me yasa yake bukatar ɗaɗin ya ce wa inni kiftul mawaliya ni ina da tsoron wanda za su biya bayana wanda za su gaje ni za a yi ba mutanen ƙwarai ba za su yi abin da nake yi babu ne min ladunka waliya da ka Allah ka azuta da wani wanda zai gaje ni ko masoyi wanda kike son ina son sa zai gaje ni ya rusu ni ya gaje ni wa ya rusu min aliya ko ya gado daga cikin mutane gan annabiya shi Allah ya kira shi cin sai ya kariya inna nubashirka bi gulamin ismu ya hayya ko fara maka albishir da yaro sunan sa yaya annabi zakariya ya nemi ɗa saboda buƙatar da yake da to Allah wadatacce ne bai da buƙatar komi za ka bai buƙatar ɗa bai buƙatar mata buƙatar mutum bai buƙatar komi zai iya yi da kansa da ka yanka ka jingina masa irin waɗannan buƙatu jingina su zuwa ga Allah kafirci ne babu kyau Allah bai haifa ba ba haife shi ba na wajen koyi yawa Allah shi kaɗai babu wani wadda zai je cikin ainihin mai mulkin Allah ta'ala Allah shi kaɗai sai Allah ya ce اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من wal masiha والمسيح بن wa وما لا إله إلا Allah ta'ala ya ci gaba yana ba mu labari dangane da Yahudawa da su da Kiristoci ya ce itakabu ahbara sun riƙi malumansu wa rubanahum da dai malumansu su ne malamai a Yahuda rubanawa za a yi a al masu bauta cikin Kiristoci ko malamai amma dai abin da aka fi fassara kalmar ruban shine masu bauta cikin yahudawa kristoci to amma Allah ta'ala ya ce su wayannan yahudu da nasara ittakahu ahbara sun riƙi malamansu wa rubanahum da masu bautar su arbaba ababen bauta min dunin layi ko ma bayan Allah wal masiha bana maryam da kuma masihu isa ɗan maryam alaihi wa alaihi assalam cewa mai su ma sun rike shi a matsayin abin bauta Allah ya ce wa ma umaru ba fa umarce su ba illa li abudu ilahan wahi sai da don su bauta wa abin bauta guda ɗaya ne Allah la ilaha illa hu babu wani abin bauta wanda ya cancanci bauta sai shi kadai subhanahu tsarki ya tabbata a gare shi amma yushrikuna dangane da abin da kuka yi a tarayya ce ai ne mala yace ittakadal yahud wal nasar ulama'a wal ubad arbab yace yahudawa da nasarawa su da kristoci sun riki maliman su da ba su bauta a matsayin abun bauta yashra'una lahum mul ahkam suna shar'anta musu hukunce hukunce kun ga yanda suke duk kristoci yanzu ba wai a babu ake ce musu abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne a ba sa amfani da abin da yake cikin babu na cewa abu kaza haramun ne ko abu kaza halal ne rin ba ku misali kun ga yadda me mutane wayanda suke ba musulmai ba masu addinan kiristanci da yahudanci suna duka shaye-shaye suna zinace-zinace suna gwamnati katari mata wadda take ba musulma ba kace me zai da zai ce ai abin da ake bukata tsarkin zuciya ba tsarkin jiki wa ya karanta da su wannan su, da kuma masu bauta a cikinsu musulunci kuma ce ana bukatar tsarkin jiki da tsarkin zuciya da tsarkin tufafi da tsarkin gurin da za ta yi ibada kun ga bambanci kenan idan ka har tsarkin zuciya jikin ka ba tsarkin kai bauta ba za a karkawa. ba amma yanzu sai aka canja musu da aka kace a abin da ake bukata ko tsarkin zuciya da ga zuciyar ka ta yi da abin da kake yi ka yi da shari'a shi ke nan ba ko duk abin da kai wannan ba a ba wani matsala a kansa shi sa nan ma ya ce ai ittaka zul yahuda wan nasara ulama wal ubbad arbab su yahudawa da kristoci su riƙi malamansu da masu bauta a cikinsu a matsayin alloli ya shara'u da lahumul aka suna shar'anta musu hukunce-hukunce roba hmm? bible a ake rubuta shi yanzu versions nawa na bible za ta samu new world translation jim james version new testament waye-waye ga iri daban-daban su da ana zama a rage ko a ƙara wani abu ko a rage wani abu a musulunci babu wani to waye masu yin wannan asalin malumansu da kuma masu kota a cikinsu su za su ce a halatta kaza ko a haramta kaza za su ce abu kaza halal ne ko ya yi shi babu ne mun sha ba da wannan kisa ko kawai da suke can incest E eh? incest incest zai ku karanta ku gane shi halaccin saduwa da uwa da ya da kanwa da yaya da komi a christianity don bai zo a nan ba a ƙarashin da suka yi sa sun halatta wani kaga wannan ƙarara baya cikin bayan na ba ta fahimta eh? ta amma yanzu ne ya zama doka a sun da suke yin wannan so irin iren wayannan su ne abin da hukuncin da suke canja musu an ce maka yin zina babu kyawu yin ainihin mai luwaɗi babu kyawu yin ka za ka yanzu ƙasashen su da suke tukiyar kristiyanci ba su suke tallan wani abin ba ina malamansu na yahudu da nasara ya kamata su yi tsawa akan wannan abu amma kaga suna yi ba sa yi saboda ba kan hukunci suke ba suna rayuwa ne a kan zuciya wadda Allah ya nufe shi da shirya sai ya gane cewa eh lallai haka ne sai ya canja sai ya shiga addinin musulunci da haka a nan shi sa malin ya ce su yahudu da nasara sun riki su da masu bauta a matsayin alloli suna shari'anta musu hukunce-hukunce fayanta zimuna ha biya sai su ta musu wannan hukunce-hukunce wa ya tarukuna shari'a, Allah yake sai su bar shari'o'i na Allah abin da Allah ya ce abu kaza ba ki abu kaza ba ki musu mashi sun sun bi abin da aka ce musu shine mai shine da yayi yanzu kun ga a cikin bible old testament da new testament da duk abu da yake kira book of barnabas da waye waye duk akwai maganar hijabi to amma yanzu suwaye suke faɗa da hijabi krista ga sha cikin bible kuma ka je ga coci in ka je coci za ka ga shigan nan nan ai shiga ce ta lullubi Duwata nan da za a ganta a ƙa'ida ba za a ganta kanta ba da yi ba ta ba kuma yanzu su suke faɗa da wannan abu saboda an ce musu yin sa musulunci ne musulunci ko du'a abu ɗaya ne duk addinin da suka zo har zuwan kafin zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko kuma duk annaba da suka kawo addini gabanin zuwa annabi muhammadu sun fa addinin musulunci ne annabi isa dan maryam addinin musulunci ya kawo dan abin da ya zo koya mutane ku ce la ilaha illallah isa rasulullah abin da zai koya musu kenan ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah guda ɗaya annabi isa kuma ɗan saƙon Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba Allah ba ne shi annabi ne cikin annabawan Allah Allah ya zaɓe shi ya ce zo isar da saƙon addinin musulunci ko kalmar nan ta christianity ana ƙalubalantar su babu ita a bible ba inda aka samu ta a asalin abin da annabi isa ya zarci babu wanda to kun ga a shekina mutane suna rayuwa a kan san zuciyarsu ne allah ya kare ba da haka ya ce wataka masiha isa wani maryam kuma sun riƙe annabi isa abin shafa da albarka ɗan murema, ilahan abin bauta babu duhu sai suka bauta masa da haka suna bautar annabi isa in sun yi addu'a za su riga sun system in jesus name na wajen fahimta duk abin da suka yi za su danganta zuwa ga annabi isa yawon su ce allah ka amsa mana me ya suke nufi kenan sai nan annabi isa shine allah shi kuma annabi isa ya ta kasa da wannan kalmomi cewa shi ba allah ba shi ba wa allah shi sa idan alkiyama ta tsaya aka tsayar da mutane a filin alkiyama za a yi musu isabi Allah ya yi fushi ya manta da mutane shekara da shekaru ana tsaye kowa wahala ta ishe shi tashi hankali ya da mutane sai a kan kuma aje annabi adam da ce annabi adam kai ne uban halitta kai ne kaza kaza ka ubangiji ya yi fushin da bai taɓa yi ba ka je ka roƙa mana ubangiji mu ya zo ya mana hukunci ko wuta ne ma mun tafi nabi da zai ce ina nafsi nafsi ce ta kai na nake ne akaltu akalatin na ciwo ta itaciya da Allah ya ce kanna kannaci da haka ne ma ban san ya zan fito su da cewa ba an yabe musu to haka za a ta zuwa kan annabawa har zo mu annabi isa sai ce ta ni na isa ni da ake mun bauta ni ko ban cancanci bautar ba eh kun ga annabi isa ya kore wannan abu a kansu su da aka mai neman gaskiya mai neman addini na kwarai na gaskiya ke tuba ya zo yi addinin musulunci da farko dai duk annabin da ya zo damar musulunci ya zai shi da haka kuma duk annabin da zai zo idan lokacin sai cika zai gaya wa su cewa wani annabi zai zo a bayana idan ya zo ku bi abin da ya zo da shi to annabi isa ma ya faɗa mutane cewa lalle a wani mutum zai zo sunansa ahmad zai fito a za a yi musu ya siffanta musu duk yadda annabi yake da inda zai fito da siffofinsa na halitta da siffofinsa na ɗabi'a duka sai da ya bayyana musu kuma sun san wannan da ibn salam na cewa yayin da ya ga annabi ya ce a rabtuhu na san shi a shaddu fiye da yadda na san dan da na aiba ita haka yace da ya ga annabi ya gane shi sama da yadda yake gane dan da ya aiba bai hude cikin malamai da yahudawa a wancan zamani gunga wannan wannan shine Allah ta'ala ya ce wa ma'umiru ba umarce su ba illa liya'budu ilahan wahida sai dai su bauta abin bauta guda ɗaya la ilaha illahu ai a mara amarahum lahu bi da wa da kuma hakika Allah ya umarce su da su yi bauta shi kaɗai duna gairi ban da wani sa fa ilahu shi shine abin bauta alhaku na gaskiya la ilaha illa babu wani abin bauta wanda ya cancanci a bauta masa face shi subhanahu sarki ya tabbata a gare shi amma yushrikuna dangane da abin da suke hada shi da shi ai tanazzaha wa taqaddas Allah ya tsarkaka ya kuma mai tsaftata amma ya fitare ne dangane da abin da suke kirkira suke jinginawa zuwa ga Allah halin shirki ma'abota shirka wa dalali ta bata ana batattu da masu shirka da Allah abin da suke jingina Allah Allah ya tsarkaka Allah ya tsarkaka ya tsarkaka ko ya rikida ko ya zama ya tsarkaka eh? Allah ta'ala dai gaya mai ce mal masihu isa ibn maryama illa rasulun ko wa ummuhu siddiqatu sai ce ne illa rasulun qad talat ko yace wa ummuhu siddiqatu sai ce kana ya kula da ka yace Allah annabi isa kan maryam bai kasance ba face annabi kuma annabawa sun wuce gabanin shi sai ce wa ummuhu tumarsa kuma siddiƙatun ta kasance mai gaskiya ce kana su biyu da shi da mahaifiyarsa ya kula ne hawa suna cin abinci to yanzu mai za mu hutura wannan aya ubangiji bai ci bai sha idan ubangiji zai ce sha zama da ɗan adam eh annabi isa daga cikin siffarsa yana ci yana sha Allah bai ci bai sha eh wanda ya sa na faɗo ta isa da ɗaya daga cikin malamar kafin da ya faɗa ya ce lokacin da aka samu masu aƙida irin ta sufanci suka sauka wani gari a garinsu a ghana ya ce sai suka zo suka kafa sansan wani shi ne allah wani shi ne mala'ika jibril wani yace shi ne kaza kaza sai aka ji a kai a sarkin garinsu to sarkin garin aka ce malami ne babba sai ce aje a kamo su da aka kamo su ya ce aje a kai su wata tsohuwar fada a ɗaure su aka ɗaure kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai suka aika ka gaya sarki suna jin yunwa ba ba ba su abinci wani ce to a zo da su <laughs> ya ce a zo da su da suka zai ce to ai mun karanta a tauhidi Allah baya ci baya sha ya Allah zai ce yana jin yunwa me za ku bayyanta ƙarya ne kenan ko su da annabi isa da jatumarsa Allah ya ce kana ya akula ne ta sun kasance suna cin abinci kenan wanda yake cin abinci ba zai zama ubangiji dai ubangiji bai ci bai sha baya bacci baya da ci da kanta ya fada ka la ta akhudhu sinatu wala ma gengedi ko bacci bai daukan Allah Allah ya ce kullum yawmin huwa fi sha'anin Allah kowane rana yana cikin wani al'amari to ya ya dan adam da yake da sifofi na gazawa za a danganta shi da ubangiji ya kamata a hankalci ka gane ba a baka bukatar nassi kana bukatar hujja aqaliyya hujja ta hankali idan wanda zai ci abinci zai yi kashi haka ne idan wanda zai ci abinci zai sha ruwa haka ne idan wanda zai ci abinci zai bici idan wanda zai ci abinci zai gaji zai samu damar hutawa duk wanda yake da waɗannan ɗabi'u ya zama gaje bai zai zama abin bauta ba domin shi Allah duba ɗaya daga cikin waɗannan sufofin da ta yi kama da sufofin su Ana cikakken ɗaguga sun maida wa wani a karantar da mu saboda ba Allah suke bauta ba yanzu sai malaman suka koma suka zama musu abin bauta su suke shar'arta musu addini kamar wancan abin da na faɗa na hana da ake musu na incest da suke a wannan zamani zai je kwanta da esan Ja a coci bayan ya halatta ba mu muku faɗa ba ga shi nan ka shiga duniya kai sacin kai sacin ko a google akwai shek google ko ka rubuta wani tambaya ka ce what is incest e ka mene ne ma'anar shi ba wai ni ne na faɗa abu ne da yake nan ko mun sani cikin babul ba inda aka ce wani ya yi da wata mata wata lantana muharram yarka ka ko ka ko ka ko ɗan ka ta jini wata mata mata daban ba halatta maka kai zina da ita ko a babu ba inda aka fitar eh so yan uwa mu mu gane addini babu wasa a ciki wanda ya san zai addini ya nemo waye abin bauta Eh? yan jehovah witness sun rubuta wani littafi wani in search of the truth in ka karanta za ka gane a hayaniyar da take cikin littafi duk kusan addinin duniya sun kawo a cikin littafi sun yi rubutu irin nasu na son zuciyarsu a kayan sun faɗa na fadin fahimta su da ana son mutum musulmi ya yi karance-karance don ya san ina ma duniya ta fuskanta wanda ke addini ka san wanda addini za ka yi domin karka addini da za ka je gaba lahira ba ka da lada ba ka da da za ka ɗaya, sai cikin wata Allah ya ne Da ka kunga su saboda sun bi son zuciyarsu sai da mana malamansu ne suke halatta musu abin da Allah ya haramta su haramta musu abin da Allah ya halatta musu na wajen fahimta wannan idan mutum ya biyo ɗan nan kuma ya zama halake. Allah ya kare Allah ya ci gaba ce yuriduna yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun sune cin maluma na yahudu da nasara Allah ya ce yuriduna ba komai suke nufi an yi nuran layi suna nufin su bishe hasken Allah da bakunansu Allah ce bi afwayin da bakunansu wa ya aballahu amma Allah ya ki illa an cima nura ba ce ya cika haskensa Allah ya ce wannan haske dole sai ya ci shi zaman da Allah yake cewa inna Allah da waliyar ardi ko Allah yana mutu duniyar nan mashariki hawa magharibi magudan gudar rana da mafaɗar rana ita to duk inda na gani addinin Allah sai ya duk inda aka nuna wa wanzan Allah wanzan Allah ce addinin kuma sai ya je wajen da aka duk munafurci da makida da kaidi da kofe da duk wani mai shirin da abin da mutum da shirya don ya bishi hasken addinin musulunci a banza zai ba bi da zai iya ku duba irin kare da ake wa musulunci da musulmai a ba da musulmi ya yi mafisa ce dan ta dan ta da ƙayar baya dan kaza kaza dan kaza kaza ne kalmomi miyagun kalmomi ana ta amfani su fanatics fundamentalist terrorist waye waye duk wannan ana yi ne don a bushe hasken musulunci amma abin da muke gani a yau wannan me yake kara wa musulunci ci gaba wallahi tallahi ci gaba daga an yi barna a musulunci me ko ga an samu ci ba sai ga mutane da yawa sun shiga musulunci a sanadiyar wannan bari ku misali da dubi abu da ya faru na biyu zula wadda aka shiga masallaci aka haru mutane ha kawai ranar juma'a babu gayar babu dalili wani ya shiga da bindiga ya karba mutane bayan wannan episode din ya faru mutum mutum wajen mutum ɗari nawa ne suka musulunta saboda mutum ɗari biyar suka musulunta mutum ɗari biyar sun mutu a wannan abu a'a kuma sun wasu su tsara ne a'a an kashe ka baka da laifi akwai fatan Allah zai saka aljanna saboda an kashe ka don me dan kalmar la ilaha illallah ba an kashe ka dan kai mutum bane a inda dan kai mutum ne ba za ka kashe ka in baka addinin musulunci ku je kasashen da ba su addinin musulunci ana kai musu fitintunu ana kashe su ana kawo musu wani abin da zai sa a ga aibun su duba ayin wani. amma ana kawo gun da za a ce ai musulunci ne da musulmai suke yin wannan abin za ka sai a kai cikin iri daban-daban to duk suna yin wannan Allah ya ce yori yuriduna ayyukan nuran da suna yin wannan ne don su bishe hasken Allah da akwawa afwahihim da bakunansu ta hanyar jefa muku miyagun kalmomi ce ai ɗan ta'adda ne kaza kaza ne ai kishin addini ne ai ɗan to maka kishin addini ba kishin da za ka yi kishin me za ka yi eh? ka zo baka da hankali ke in baka kishi addini shi za Allah ta'ala ya ce mala ya ce a yi wurin fara da takzibi su kafirai suna nufi da karyatawa da suke wa musulunci A yi butilu dinin islam suna karyata addinin musulunci don su ɓata musulunci wai butilu hujjajin layi su ɓata hujjojin Allah da ake amfani da su wa barani da dalilai da ake kafa ala tauhidi a bisa kaɗaituwar Allah Allah zai ja a yi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wadda annabi Muhammadu ya zo da shi mai tsira da abincin Allah shi tabbata a gare shi ana yin ana ta ƙarfi addinin musulunci ne don a kore tauhidi a zukatan mutane don a kore kaɗaituwar Allah lokacin da mutane aka ɗauke su daga sanin waye ubangiji to ba sai su kowa bautar wani Allah ba Allah don naturally halitta Allah ya hanci ɗan adam a cikin halittarsa sunansa bawa to dole sai ya bauta sunan ɗan adam bawa dole sai ya bauta to ɗayan biyu ne ko dai bauta wa abin bauta na gaskiya ko kuma ya bauta wa ƙarya to waɗanda suke gaba da musulunci so suke ɗauke duk wani mutum na ƙwarai da kan bautar Allah zuwa ga bautar ƙarya domin duk wanda ya bauta wa wani abu ba Allah ba ƙarya ne wannan abu kuma duk abin da suke yi na tsare-tsare a kawo rigingimu a kawo kaza a duk wannan suna ne don su toshe waccan kofar, mutane su daina yarda da ubangiji su dawo su gina kansu a kan kansu shi ne mana ya ce ai yuridul kufar kafirai suna ne da takzibihim da karyatawa da suke an yi buɗe dinin islam su ɓata addinin musulunci wa yi buɗe hujjajin layi su ɓata hujjoji na allah wa baranihi da dalilai da ubangiji ya bayyana a cikin alkur'ani wadda za su tabbatar da mai kaɗaituwar ubangiji ala tauhidi allazi ja'a bihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin da yasa suke ta irin wa'annan propaganda a duniya su ce kaza su ce kaza su ce wancan su ce wannan duk sun yi nan abubuwan ne ba dan koyi ba don su ce su yi, shi hasken Allah shi ne Allah ya ce wa ya aballa Allah kuma ya ki illa an yi manura nura ce ya cika haskensa walau kariyar kafin ko da kafirai ba su so shi ne mala ya ce wa ya aballahu illa an yi jin nura Allah ya ki cewa lallai sai ya cika addininsa wa ya bihirahu kuma ya ɗaukaka shi ya bayyana shi akan duk sauran addini wa yi ula kalimatu ya ɗaga kalmarsa ta la ilaha illallah falau kariyar zalikal ko da masu jariya sun kyamace Allah ya ce hakan sai yayi da aka ba su baya da suka yi sai Allah ya ce wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyukhirahu na'am ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون don Allah ya tabbatar da addinin nan sai ce wanda zai asala rasulun Allah dai shine wannan da ya aiko da manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya li yuzhirahu ala din kulli Don ya ɗaukaka shi akan sauran addinai walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba sa so ko da mushrikai suna kyawa ai mala yake huwa allazi arsala rasulahu shine Allah wanda ya aiko manzansa Muhammad shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fil qur'ani da alqur'ani wa dinil islam da kuma addinin musulunci qur'ani cikin sa hukunce hukunce su da haka shi ya zo da hukunce hukunce wanda yake sa ɗan adam ya zama musulmi ya zama ko mai bautar Allah don me yasa Allah ya koda alkur'ani da musulunci ya ce liyu da yawa ala dini kullu dan ya dauka kashi akan sauran addinai dukkan su ay liyu'liyahu ala al-adyan dan ya dauka kashi akan sauran addinai kullu ha dukkan su walau kariha al mushrikuun ko da mushrike ba su ayyace walau kariha al mushrikuun dinal haqq ko da mushrikai sun kyamaci addini na gaskiya wa huwa islam shine musulunci wa zuhuruhu da ko bayyana su alal adiyan abin sauran addini to ko da sauran masu addini na ƙarya ba sa so musulunci Allah ya ce sai ya ɗaukaka a duniya. kuma musulunci yana samun ɗaukaka dan yanzu idan kana bibiyan gidajen jaridu da social media da sauran hanyoyin sadarwa za ga an ce the fastest growing religion a duniya shi ne shi ne musulunci the fastest growing religion a duniya shi ne musulunci wa duk kasashen da kuka yi za ga manya-manyan mutane ake zata musu ne suna canjawa daga abin da suke suna koma addinin musulunci wadda shi ne karantar da kai abin da Allah ya faɗa gaskiya ne يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار إن كثيرا من الأحبار والربان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم Allah ta'ala ya kira ba su da ce ya yi wallafi na amma ya kuwa da wuka ce kun yi imani in na kafira lalle masu yawa min al'abar cikin malaman yahuda wa rubani da kuffar masu bauta cikin kristoci da ya akulu na amma nan lalle suna cin dukiyoyin mutane bilbaɗi da barna Wai su tuna an sabilillahi kuma suna katange hanyoyin Allah mana suna tsare mutane gabanin fahimtar addinin Allah sai ce ga yadda sifofin su yake wallazi ne yake rizo na zaɓa fitar su ne waɗannan da suke tattare zinare da azurfa fara yin fituna fi da zai ba sa ciyar da wannan dukiyoyi don allah allah ya ce ba bashirun bi azabin aliyu ya musu bishara da azaba mai rafi akwai yawa rubutu yawa dukkan manya-manyan majami'o'i da sauransu akwai dukiya a wajen mai yawan gaske ana tara dukiyoyi da sunan addini ba a ci ba a kuma taimaka mutane sai ka samu wani addini yana nan a yana fama da wahala da yunwa da talauci da rashin lafiya amma ba za a iya fitarwa a taimake shi kun ga wannan ɗabi'a ce da su shi ta Allah a ya kira ya ce mai ya yi wallazi ne sadaku ya ku wanda kuka gaskata Allah wa rasulu da manzansa wa aminu bi shar'i kuka yi aiki da shari'ar Allah ku sani inda kafira lalle masu yawa min ulama ahlul kitab daga cikin wasu daga cikin malaman ahlul kitab wa ubadin da masu bauta da ya akhuduna amwalan nas lalle suna karban dukiyoyin mutane bi gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba ya ba da misali ta karishwa kamar cin hanci rashawa su suka koyar da ita wa gairi da wani wancan. ana ingance wani rusha ga su ba su kirkiro club club iri daban-daban ba su kirkiro abubuwa na ɓarna a duniya ga su nan daban-daban sun hau kai su da manajoji masu karɓar kuɗi na hanyoyi ne bayan na Allah ya ce wa su duna an sabilin kuma suna hana mutane shiga hanyoyin Allah ai yamna'una nasa min ad-dukhuli fil islam suna hana mutane shiga musulunci da hanyar farfa gandan da suke a a duniya shine wai su duna an ne kuma suna katange mutane ga tabarkin Allah sai Allah ya ce ga yadda suke da Su su ne wanda suke taskance zinare wal fiddata da azurfa wala yukhrijuna minha al huquqa wajiba ba sa fitar a cikin wannan dukiyar tasu haƙoƙi na wajibi me suke yi kawai abinda da suke yi a 2023 abu ya tayin ko iya tayin ci Ba musulunci idan mutum ne tara dukiya da musulmi da wadda ba musulmi ba musamman ma musulmi to an wajabta masa zakka a cikin dukiyar idan dukiyar ta kai nisabi wajibi ne ta shekara a hannunsa kuma ta cika nisabi wajibi ne sai a fitar da zakka misali a bana hisabin da ka kai miliyan ɗaya da dubu saba'in da naira ɗari shida da sittin da wani abu duk wanda ya mallaki wannan kuɗi ya shekara to zai fitar da 1 over 40 na wannan kuɗi kenan zai tara wannan kuɗin sai ya raba gida arba'in sai ya ɗauki kashi ɗaya shine na Allah kashi talatin da tara na kai wanda duk Allah ya tara masa dukiya ya tara ta ya zan bai fitar da haƙƙin Allah na wajibi waɗannan su ne wanda Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir da azaba mai ratsi na ba ta fahimta Allah ya ce a yi musu albishir da azaba mai raɗaɗi wadda za ta same su a wacce rana eh? يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها دباهم فتكوى بها دباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله يتشي رانان دا ذا باش ذا يمسو وانا عذابا مردي شين يتشي يوم يهما عليها رانا ذا دنگا مسو lalas da ita dukiyar tasu ina da jihar a cikin wutar jihar fatukuwa da hajji bawo sai a dinga ɗana musu a fusakarsu wajunubuhum da gefarsu wazuburuhum da gadon bayansu sai a dinga ce musu hadha ma kanastun li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance wa kanku fa zuqu ma kuntum tatunzuna ku dandane abin da kuka taskance saboda haka wannan rashin fitar da haƙƙi na wajibi a dukiya bai tsaya akan malamai yahudu da nasara ba har a musulunci duk wanda Allah ya bashi dukiya ya zama ta kai a fitar mata da zakka ya zama baya fitar mata da zakka wannan dukiyar ta dabbobi ne wannan dukiyar ta kuɗi ne wannan dukiyar ta amfanin gona ne wanda Allah ya ce za a musanta wannan dukiyar a mai da ita wani ainihin mai wani karfe sai a zo a dinga lalata mutum idan kuɗi ne in takardu ne haka za a bayar da shi kamar takarda ta karfe ana manna mutum a fuska ana manna masa a gefen cikinsa ana manna masa a gadon bayansa in yi magana za ci abin da ka fuskance annabi ce kuma dabbobi kake da su su kuma za a sa kwakwatarsu ta zama na karfe rauta na nuhas na kyakkyar dirma za a mai da kwakwatarsu sai su dinga taka mutum wannan ta farko ta taka ta wuce haka za su ta wuce zo ke da wasu da ta tafi in da ke magana sai ce ha za ma ka nasu ne a kusa wannan shi ne abin da kuka taskance wa kanku da aka Allah ce kuma kun ma kun ta kanzu ku ɗanɗane abinda kuka taskance wa kanku a shi ne mala ya ce yawan kiyamati tu da wa kakau zaluwar fiddati ya ce ranar alkiyama za a sanya wani yanki na zinare da azurfa binar a cikin wuta fa da shtaddat hararatiha idan tsananin zafiya ya isa kan wannan kuɗin kawai tafiya jibawo sai a zo a dinga ƙona fuskar mutum da ita da wannan zinare wa junubuhum da gefansu wa zuhuruhum da gadon bayansu wa qila lahum taubikan sai a dinga faɗa musu ana zarge su a ce ma nufi wannan shi ne kuɗin naku allazi askantu am amsaktu muhu wanda kuka rike shi wa mana'antu minhu ko lahi kuka hana hankulin Allah a cikinsa ba zo kuma kuntun tafi ku dan tsare abin da kuka taskance ai ba zo kun azaba almuje ku dan tsare wannan azaba mai tsananin zafi bi sababi kan jikun a dalilin taskancewa ku da kai fa jikun da rike kudin da kuka yi kuka tsayarwa kuka ki mai fitar da hakin Allah a ciki ko ki taimakon bayan Allah a cikinsa wannan ɗabi'a ce ta mutanen da ba su da addini tara kuɗi a ƙoyi a ƙi taimakon kowa da shi eh? musamman masu arziki na musulunci a wannan lokaci musamman wannan watan, ku fitar da arzikinku da dukiyoyinku ku ciyar da al'umma akwai mutane wanda suke gajiyayyu suna cikin wahala wani abin da zai buɗe bakin sama wallahi bai da shi wani azumin nan yau kwana nawa na goma sha hudu wataƙila duk akan ruwa ya rayu ya kamata wadda Allah ba su arziki su yi bincike kuma su nemi mutane na amana kar ku ɗauki mutanen da za ku ba su a sai an ba su basantici na wata hukunta bai masu arzikin da suke da wakilai wakilan kuma suka kawo kazance sai an ba su basantici ba sa buƙatar ladan Allah ku ɗaukar tsari na wani mutum da zai zo ya kawo abu a bayan a sanadiyar ku samu lada sai ku je ku ce ba ku bukatar ladar kawai kuna bukatar fasar ko kuskure cikin wani. ku ji tausayin bayan Allah ku je ku rubuta wa'anda kuka san gajiyayyu ne ku kai wa'anda suke masu wadata duk wanda yake da wanda ya san ya faɗa masa zai ci to ya rubuta wa'anda ya sani cewa wallahi da kyar suke rayuwa ku kai musu ce alaji wane da wane da wane a anguwa kaza ka je ka bincika wallahi ba sa iya rayuwa ba abin da suke ci ya kamata a taimaka musu in aka baka aka kai ko kyauta aka baka a cikin da ce baka su balantana ka yi fasantin da kan kuskure ne wannan ya kamata mu zama musulmi masu cin tausayin koma su masu arzikin mu tausaya musu mu gwada musu yadda za su faci kansu gobe alkiyama su talakawa mu tausaya musu in an ba mu abu a hannunmu mu yi kokari ya isa hannunsu sai Allah ya ji tausayin mu mu amma muna rayuwa ta cewa in an baka sai kayan tuwo na abu a ci kana wakilin mai abu kuma shi mai abun zai baka ba ai kuskure ne wannan yawa mu ne mu gyara wannan mu yi kokarin ainihin mai fitar da ‘yan uwanmu waɗanda muka suka yi da mu, Allah ya musu dukiya, Allah ya musu arziki, sun yadda da mu, in mun faɗi magana za su to mu taimaka musu suke fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiya. mu taimaka musu abin da suka fitar ya iya isa zuwa da da ya kamata ya isa hukuma in ta kira ka ta wakilta ka ta ce kai ne amincantarta ka kai abu da zafin mutane ka yi kokari ka isar da shi idan wani mai abu ya wakilta ka ka yi kokari ka zama cikin kyakkyawan wakili wani abubuwa da muke ci karku ɗauka mutum cin halal ne haramun suna mutumin da annabi ya tura shi ya karɓo zakka da ya karɓo ya ce to wannan annabi wannan nakon wannan ko mutanen gari da suka bayar annabi ya yi biran sai kwace ce mutu ya zauna a gidan uwarsa da ubansa na gani ko zai samu eh wannan kalma annabi ya amfani zai zauna a gidan ya tumarsa ko mahaifinsa ya ko zai samu kenan haramun ne ya fi kar ji mu wakilcin da zai zo ya zama mana matsala gobe ba? kun ga nan ba ana musu azaba malam ya ce ila lahum taubikan sai a faɗa musu don zargi ce ha za ma da ku wannan ita ce dukkan Allah ku amsaktu mu wanda kuka rike shi wa mana'atum minhu huquqan lahi kuka rike kuka hana Allah a ciki fa ma kuntum to kuma kuka taskance Allah ya kare ku kuna ga zuru da lokaci sai mu a kan wannan ko abinda da na faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa ya ba mu ikon kiyayewa abin da na faɗa ya zama ba daidai ba to karancin fahimta ne Allah ya gafarta mini ne Allah ya biya mana bukatun mu na Allah ya yi kawo mana sauƙin rayuwa Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mana musu addu'a Allah ya sa musu hannu cikin wannan shugabanci suke mana ya kuma kawo musu ɗauki ya taimaka musu wajen yin tsare-tsare da al'umma da su samu sauƙi muna roƙonka wa'annan sabbin gwamnatoci da za a hantar nan da sati ko abin da ya kamata haka Allah ka sa musu hannu ka musu agaji ka taimake su Allah ka ba su fahimta da basira da za su yi tsare-tsaren da al'umma za samu sauƙi Allah muna roƙonka ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya cututtukan da muke fata da su Allah ka yaye mana su سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين امين السلام عليكم Thank you.